بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بدأ كراتم من وانا لتاجي بيتنا مختصر الأخضر وأن الشيخ العلامة عبد الرحمن الأخضري يربط في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى idan ba a manta ba a darasinmu na baya mun yi magana da abin da ya shafi janaba ko kuma wanka a takaice. Bala ya yi mana bayani cewa wanka kashi uku ne waɗanda suke dole ko farilla. Na farko akwai wankan janaba akwai wankan haila akwai kuma wankan biki to wannan mala ya faɗi abin da yake babu sabani ne a kai amma akwai wankan da malamai suka yi sabani a tsakanin waɗansu suna ce waɗannan wanka farilla ne waɗansu kuma suna ce mustahabi ne ko kuma sunna ne kamar wankan juma'a wankan gawa wankan musulunta a wajen waɗansu malamai waɗannan wanka farilla ne a waɗansu wajen waɗansu malamai kuma sunna to Tumala ya fara mana bayani dangane da janaba cewa ta tafi kashi biyu akwai fitan mani akwai saduwa da iyali. Saboda haka kowane guda ɗaya daga ciki idan ya faru to dole ne a yi wanka. a can gaba kuma zai yi bayani dangane da wankan aila da kuma hukuncin aila din da wankan biki ko kuma hukuncin biki amma kafin ya je wancan magana sai ya kawo mana fasulun ya ce wani fasali na fara'idul kutle farillan wanka farillan wanka guda nawa ne kamar yadda ake karantar da yan islamiyya ce wanka guda nawa ne ka ce wanka guda uku ne saboda ka akwai saukin haddacewa kuma malam shi ma ya ambaci farillan wanka waɗanda suke guda uku ko guda hudu dama akwai abin da zai yi shiga karkashin wani in aka ambace shi ba sai an ambaci ɗan uwansa ba akwai waɗansu kuma sukan yi dalla-dalla saboda haka farillan wanka guda nawa ne farillan wanka guda uku ne ko farillan wanka guda nawa ne farillan wanka guda hudu ne to menene da menene ga sunan kamar haka na farko anniya kullu niyya inda shuru yayin da za a fara wanka lokacin da mutum ya ɗebo ruwa ya tsuguna zai fara wanka ko kuma zai yi ma a tsaye kafin ya fara wanka zai kudurta niyya cewa zai yi wankan janaba ko zai yi wankan shiga musulunci ko zai yi wankan juma'a misali kamar wanda suka ɗauka cewa wankan eh, juma'a da wankan gawa ko wankan kaza ya kudu saniya a cikin zuciyarsa cewa wannan farilla ne da wanda suka fi jasa cewa farilla ne in kuma wankan janaba ce wannan kan kowa ya riga ya sani wankan janaba farilla ne dole inda shiro yayin farawa me yasa ake yin niyya yayin da za a yi ayyukan ibada dalilin da yasa ake yin niyya yayin da za a yi ayyukan ibada saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وهجرته إلى ما هاجر إليه الذي يأتي قوة أيكي ينا علاقة دنيا idan mutum bai kudurta niyya a cikin aikinsa ba to zai wayi gari bashi shi da lada shi yasa za ka kudurta a cikin zuciyar kamar yadda muke faɗa kudurta niyya ba wai furta niyya ba kudurta niyya ba a furta niyya sai lokacin da haka je aikin haji shine za ka faɗa a fili labbaika hajjan ko labbaika hajjan wa umra ko kuma labbaika umra ko labbaika umra kuma hajjan saboda haka a lokacin aikin haji ko umra shine mutum zai buɗe bakinsa ya yi lafazi da niyya amma duk sauran ayyukan ibada ana kudurta niyya ce a cikin zuciya saboda haka lokacin da ka zo wanka sai ka kudurta a cikin zuciyanka cewa za ka yi wankan janaba farilla misali kenan ko mace za ta yi wankan ɗaukewan jinin al'ada farilla ko za ta yi wankan ɗaukewan jinin haihuwa farilla shi kenan ba tare da an ba ba tunda annabi ya ce na malama al wa inna ma li kulli yamana wa ina ba ta nan kuma wajen niyya dole idan mutum ya kudurta niyya cikin zuciyarsa to yi da kyakkyawan manufa akwai ayyukan ibadan da yana da wahala su bashi kamar azumi kamar wankan amma akwai ayyukan ibadan da idan baka yi kyakkyawan niyya ba to za ka iya fatawa lokacin da mutum ya tashi zai yi sallar lamila sai ya ce to shikenan bari kudurta niyya in yi sallah da kyau ko bari tashi yi sallar nafila don a ce ni mai yawan salloli ne to kaga anan ya riga ya fata aikin sa to man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أكتب فليعمل عملا صالحا يي أيكي نفري أيكي نفري سيئة تشرطة ودابيو شرطي نفرقه الإسراء شرطي نبيو المتابعة إلى سيكاي دون الله سيكاي أيكي وألّه kuma sai ka yi kamar yadda manzon Allah ya karanta to shine ka yi aiki na kwarai kuma duk wanda yake son ya haɗu da ubangijinsa lalle ya aiki na kwarai kada yi shirka tare da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma yadda Allah ke cewa wa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu zakata wa dhalika dinul qayyim saboda ka duk ayyukan ibada idan za ka yi niyya kai kikkiawar niyya kai kikkiawar niyya wannan shine ko su ne dalilai wanda suka tabbatar da kasancewa kudurta niyya yayin fara aikin farilla wato farilla ne ko kuma dole yayin aikata aikin ibada kudurta niyya dole ne sai na biyu alfawar abin da ake nufi da alfawar shine hanzartawa kamar yadda muka fasara a can baya alwala jerantawa idan mutum ya fara wanka to ba zai yanke ba lokacin da ka zo ka fara wanka ka wanke wani bangaren jikinka sai ka ce ko bari ka tsaya kai yi ko wani abu makamancin wannan to ba zai yi ba kamar yadda hukuncin yake a lokacin alwala ana gwada idan an samu jinkirin da har gabobin da aka wanke su na farko suka bushe ko wanki na gaba ba zai yi ba sai dai ka sake dawowa daga farko amma idan mutum yana yana wanka ruwan ya tumbure ko yana wanka a famfo ruwan ya yanke ko wani abu makamacin wannan wannan kan yana da kuduri sai ya kokari ko da sa kayan ma zai iya sa kayan sa ya ɗebo ruwa idan ya ɗebo ruwa ya zo kammala wanka, sa wannan wankan sa yi ko zan a tsarin musulunci duk abin da yake akwai lalura wanda shari'a ta yadda da lalura ko kudurin to za a yi maka rangwame amma abin da yake ba a so ne gangaji ko kai abin da ka ga dama abinda da ra'ayin ka guda maka ba zai yi ba wal fawru saboda ka hanzartawa shi ma farilla ne wa jalku sannan da cuccuɗawa mutum yana wankewa yana cuccuɗawa ko da yake wa jalku an yi fasara guda biyu fasara ta farko malamai suka ce kana wankewa kana mummurkuta fasara ta biyu kuma suka ce wa ko ina ya samu ruwa Shi ne, abin da ake nufi da ajalku ko ina ya samu ruwa to matsalar idan ka fassara wa jalku da ko ina ya samu ruwa to wal umumu kuma ya za a yi fassara na gaba sai yasa a wajen wadancan malamai sai su gani sai wal umum sai idan suka ce a jalku to ko ina zai samu ruwa ko ina sai ruwa ya taba shi za duk wanda ka ji ya ce farillan alwala guda uku ne to akwai guda ɗaya da yake cirewa sai ya makin din sa cikin ɗaya idan ka ji wani ya ce farillan alwala guda hudu ne kamar yadda malam ya kawo to zai kasance akwai kullu niyya sannan akwai hanzartawa sannan akwai tuttuɗawa sannan akwai game da ruwa. amma masu guda uku za su ce kulle sannan akwai ainihin hanzartawa sannan za su ce akwai tuttuɗawa da game jiki da ruwa kaga abubuwa guda biyu sun hada shi a cikin nau'u uku kenan duk wanda mutum ya ɗauka daidai ne sai dai abin da ya fi muhimmanci shine al'umma game jiki da ruwa kaka gaba daya akwai inda hannunka ba zai je ba amma ruwa zai iya zuwa saboda haka ina famfo ne kawai sai ka ba da doron bayan ka wa famfo ruwa ya ta zuba ko kuma in bokiti ne ka ɗebo kai ta yabawa a bayan ka zuwa akwai inda hannunka ba zai je ba ko da mutum yana yin tsaye hannunka zai iya da bayan sa gaba ɗaya to mafiya yawan mutane dai hannunka ba zai iya da bayan sa ba ko da ko mutum bai da auki saboda daman hannu an yi shi don aikin gaba ne ba don aikin baya ba shi yasa aikin ta a gaba ya fi yawa akan aikin ta baya amma ko ina ya samu ruwa cikin sauki zaka iya yawon ruwa a cikin ka kaf gaba daya ko kuma waje yana da lalura ko akwai cuta a wurin kaga wannan babu ma maganar cutawa amma kuma zaka iya zuba ruwa inda har ruwa zai iya bin kai zuwa akwai cututtukan da suke a fili ruwa zai iya bin kan sama ko da kuwa an sa magani daga bayan ya sha iska maganin ba zai fita ba ina fata an gane saboda ta nan ma ya kawo mana farillan alola guda hudu ne yace aniyya inda shuru akwai kudur taniya yayin da za a fara wanka wal fawr da hangartawa ba tare da an yanke ba wajal da cutu da jiki a yi kokari a cuɗa inda ya sawwaka wal da ainihin gami jiki da ruwa ka gaba daya ko da kawo wani hadisi wanda manzo Allah ya ce a karkashin kowane gaki akwai janaba saboda kai idan za ku yi wanka ku game jikin ku da ruwa ku tsaftace kowane jikin kowane gaki wannan hadisi yana cikin bulugul mara da sauran wadansu littafai da dai malamai sun ce wannan hadisi bai inganta ba saboda ka ke samu kasallake amma duk abubuwan da suka faɗa na game jiki da ruwa haka manzon Allah ya wanka hanzartawa ba tare da an yanke ba haka manzon Allah ya wanka ya za farillai ana samowa ne daga cikin Qur'ani ko daga aikin annabi wanda ya jaddada sunnoni ko mutahabbai ana samowa ne daga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya gwada muhimmancin ko ayoyin Qur'ani sun ambaci abu amma kuma ba su jaddada suka karfafa ba wannan yana gwada mutahabbi ne kamar yanzu rubuta baki duk ayan baki gaba ɗaya in ka ɗauko ayan baki za ka samu rubuta baki muka hafi tun da gaba Allah yake bayyana ni na ba'dukum ba'dan fal yu'ti alladhi yulina amanata wa yattaqi Allah rabba wala la taktumu shahada idan akwai amincewa to shikenan ana iya bada baki ba tare da rubuta ba amma duk tsawon ayoyi da take shafi guda ayu alladina amanu idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu har zuwa karshe faktubuhu da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ko fal yumli ko falyastu duk waɗannan sai suka kare gaba daya karkashin Musu hafi ne a rubuta baki don wannan yana taimakawa wajen rakin samun saɓani ko kuma ainihin yayayya ko mutu to amma idan akwai amincewa fa in akwai amincewa nan a farkon ayar ba Allah tabaraka wata'ala ya riga ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbuda idan lokacin tafiya ne ba a samu mai rubutu ba ga mai bada baki ga mai karban baki sai Allah ta'ala ya ce farihan maqbuda sai a bada dingina sai a yi dingina to amma ana bada dingina ne ba wai a halin tafiya ba kawai hatta a zaman gida ma ana iya bada dingina kana son baka bakin naira miliyan daya ko miliyan biyu sai ke gaskiya ni ba zan iya baka bakin nan kai tsaye ba ba tare da na ba wani abu ba sai ka ce to ga gidan da nake ciki ga takardun ga komai da komai gidan da nake ciki ya kai miliyan biyar mutum da ya kai miliyan biyar ka bani takardun gidan ke rike ni kuma ba ka bakin miliyan biyu ke mu rubuta lokacin da ka zo ka gagara biya a alkawari idan ka gagara rabiya, to kike da sai a sa kan nan a kasuwa a sayar da shi miliyan biyar ko miliyan kuɗi yadda ya kama kai karkin in ya kama ma miliyan biyu haka za a sayar a zo a biya ni kuɗi na in ya so kai ka zauna a matsayin haya ko kuma ka fita ka je ka kama haya Ya a ka'ida in ba dole ba ba a cin bai sai idan ya zama dole sannan za ka ci baki. amma in dai ba bisa dole ba ka je ka ci bashi saboda garadin duniya to ba mamaki Allah ya jefa ka cikin jarabawa ka gagara ke mai to sai Allah ya ambaci gina a halin tafiya wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban farihalun maqbuda idan kun ce lokacin tafiya ba ku samu mai rubutu ba to ku ba da dingina wanda za a karɓe ta in ya karɓa ya tabbatar ki ko kai ba gaba kamar yadda na ambata muku wannan hukunci bai shafi halin tafiya ba kawai aka ce an yi masauki hatta a halin zaman gida shi ne Allah ya ce in amina ba ba kuma nan faliyu addin labai su bi na amana ta duk wanda aka amince masa to lalle amince wannan amanan nan da aka yarda da ita kar ya zo ya ci mutuncin amana tun da ma da zaran an amince maka an baka abu ko an yarda da kai abu to fa in ka ci amana to duk sauran mu'amalan da za a yi daga wannan lokaci zuwa farkon duniya to akwai takuwar magana ke tun da farkon ka riga ka rawanka da tsalle to ko da ka zo kayi rawa babu tsalle za a ce ba don Allah ba ne akwai abin da yake so ya cimma saboda hakan ka haɗa waɗannan ayoyi guda biyu su suna magana ne akan mustahabi ina fata an gane shi yasa za ka samu cikin Qur'ani ma za a iya samun mustahabi ko sunna Allah ya samu dace wani shi ne mun shiga wani bayani da don karin bayani sunan ko sai sunnonin wanka gasulul yadaini ila alqa'in akwai wanke hannaye zuwa wuyan hannu kal wudu kamar yadda za a yi yayin da za a fara alwala to me yasa aka ce wanke hannaye kafin a fara wanka me yasa sunna ce wanke hannu zuwa wuyan hannu kafin a fara wanka saboda manzo Allah ya ce hannu yana tattaba abubuwa da dama ba a san ina aka koma hannu ba ya sa ba a san kuma hannu a cikin ruwa ko da ruwan famfo ne zai kai kokari ka wanke hannu kafin ka manna da jikinka baka san abin da ka kama ba baka san abin da ya sa bakinsa ko kuma ya sanya maka baki a cikin hannunka ba musamman idan da daddare ne nan da akwai kwari iri-iri akwai kuma wanda suke da fire abin da sun menene suke da guba guban da za ta cutar da mutane shi yasa annabi ya karantar da mu cewa mu wanke hannu sunna ce mutum ya wanke hannu kafin ya fara wanka wal madmada da kurkuran baki wal istinka da ke ruwa wal istinta da bacewa kaga nan sai ya jera mana a lokacin da za ka yi wankan farilla wankan janaba ko wankan aila ko wankan jinin bishi a lokacin da za a yi wannan wanka to akwai kuskuren baki sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku sannan akwai shekarwa a hanci sau ɗaya ɗaya ko sau uku uku akwai fashewa sau ɗaya ɗaya har zuwa sau uku uku ina ba ta gani to amma ba da kurkuren baki da shekarwa da fashewa wannan fa na wanka ne ba na alula ba ne shi za a nan bai ambaci alula ba sai kai tsaye sai ce wa gaslu simakil udni a wani littafi wa gaslu simakil udnai da ainihin wanke ranin kunne ana zaman da rani na kunnen kai samu ruwa wanda yake yin mutum ba ya kunne falala yake da shi ba normally in ka zuba ruwa a kanka ko ka zo za ka wanke kai dole ruwa zai shiga amma ba wai an ce ka zuba ruwan ne kuma ka karkata ko nan za ka amma dai wannan rami da ka ni na kulle din nan ana son ya kasance wato sunna ce ruwa ya shiga kike hanyar kunnen ka Duk saboda me saboda duk wanda ya zai kalli kunnen ka zai ga wannan abin nan ta rami a can ne kawai inda ya tsuke ba zai gani ba to sa ɗaya yake da bayan ne ina ba ta ngai ramin kunne hukuncinsa daban fatan kunne fahafa wannan fatan kunne ita kuma hukunci ta daban shi yasa anan ya bambanta mana Ya ce wa ghaslu imakhil udni aw al udnayn da wanke ramin kunne ko kunnuwa guda biyu wa hiya suqba ad-dakhila ko da ke wani tabi na ga ad-dakhiliya don ad-dakhiliya ne ya kawo shi da annabab kenan ad-dakhila kuma ismul fa'il wanda ke na mu'annas al-suqba ad-dakhila wato rami wanda ya shiga jama'a ta cikin kai wannan kenan wa amma sahbatul udhun amma fatan kunne shine sahbatul udhun fa yajibu ghaslu zahiriha wa batinaha wajibi ne a wanke ciki da waje kun kaga kin ga ko zai wahala shi cikin mutum ya zo ya yi wanka a ce da fatan kunnen sa waje yake ciki a ce bai samu ruwa ba yana da wahala sai dai zuwan ya yi fata-fata ya yi to da farko za ka ji kamar yana son yi mana bayani yadda ake alwala ne to ba haka bane muna magana ne akan wankan farilla wankan janaba ko wankan haila ko wankan binki ko na juma'a ko wankan gawa idan za ka yi wanka wa gawa ga yadda za ka yi ko kuma wankan musulunta bi ma'ana idan mutum ya musulunta sabon musulunta waɗannan su ne sunnoni daga cikin sunnonin wanka to sai wa fada'ilu mustahabbai kafin mu yi wani bayani yana da kyau mu karanta waɗannan ne din albidayatu bi ghasli najasa wato mustahabbi ne mutum ya fara wanke najasa albidaya ko albida'a kalmomi guda biyu ne amma suna da ma'ana ɗaya albidaya aw albida'a farawa bi ghasli najasa da wanke najasa thumma zakar sannan mutum ya wanke al'auransa yana iya yiwuwa lokacin da janaba ta fito za ta taɓa wurare daban-daban to ana son kawo wanke. wannan mustahabi ne da za ka zo baka wanke su ba ka bi ruwa kawai ka farara a cikin ka wanka tayi wanka tayi amma dai abin da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan wanke wannan bayan ya wanke hannunka to yakan wanke ainihin inda maniyin ya tattaba sannan kuma sai ya wanke kansa sau uku ko kuma ya koma abin nan ya zuza a cikin gashin kansa yadda zai shiga ciki bayanu yi inda hu, a nan sai ma ce yake sai ya yi niyya a wurin, amma malamai suka ce a'a wannan kalmar kuskure. A can baya ya yake a niyya inda kiro da magana ta kare. yayin da zaka fara wanka to ne zaka fara wanka lokacin da zaka fara wanke hannunka na farko kafin ka koma hannun cikin ruwa ba wai lokacin da zaka hutar da najasan da ya taɓa cikin ka ba kina fata an gaji yawa kaman alola ne lokacin da ake bayani yake cewa idan mutum ya zo alola zai fara alola sai ya ji wanke fuska sai ya yi niyya to duk abubuwan da kai kafin wanke fuska su ko baka musu niyya ba su ko me matsayin an gani ba da shi yasa malamai suka ce a dawo da niyyar farko da farko ake gudu ta niyyar shi kenan in ka gudu ta niyyar ka riga ta gama ثم أعداء الوجوه sa'annan sun ma'ada ilwudu ko ada ilwudu'i marratan marra sa'an idan yana bukatun ya yi alula to sai ya alula ya wanke sau ɗaya ɗaya sau ɗaya ɗaya bayan ya busar da najasar da ke cikin sa shine malamai suka ce hikiman da ke cikin wannan idan za ka yi alula to sai ka zutar da najasan da ke jikin ka sai ka yi alola duk da kasancewa ba ka yi wankan ba amma za ka yi alola sosai sai sosai ta alolan nan mustahabi ne ba dole ba shi ne damun bayanin da nake so na fara ne tun mutumin da ya yi wanka ko da ya yi ba in dai wankan farilla ne wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ya halatta ya sallah da wannan wanka ba tare da ya alola ba Wani abin da malamai suka ba da fasawarsa kenan saboda me saboda hadisi ya tabbatar ma san annabi ta ce idan manzon Allah ya wankan janaba ta faɗi sifan wanka kuma bata faɗi bata faɗi alwala ba sace manzon Allah ya kan yi salloli ba ma sallah ce ba salloli ba tare da ta kai yi alwala ba yasa ibn al-arabi al-maliki rahimahullah ta'ala wanda ya rubuta littafin ahkamul qur'an yake cewa eh lalle wannan babu sabani a kansa shin mutumin da yayi wankan farilla to ya halatta ya salla da wannan wanka ta farilla ba tare da ya lula ba shi yasa ne ahalar ya kawo mana cewa mutum ya yi alola ya wanke gabubban alola a cikin wankan mutu haɗe kuma wani ajin mamakin an zo alola akwai alola son kuri biyu idan ka zo wankewa sosai ɗaya wanke kafa sai ka bari sai daga baya saboda haka in duba za ka ga wal qawl hanzarta wanda aka ce farilla ne a cikin alola ka ga bai kai wannan ba idan ka ga dama kuma lokacin da ka zo sai ka wanke sau sai dai ta kafa in ka zo kashi na gaba wanka kawai za ka yi da kuma in ka ga dama kamar yadda na faɗa da farko shi ne ka wanke sai ka bar wanke kafa sai a ƙarshe tun da dama sai bayan ka gama wanke sama tukuna za ka wanke kafa to wajen wanke kafa din nan to za ka haɗa wankewa ne na ainihin wanka da wankewa da kuma wancan abu ne mai sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim wannan addini na musulunci yana da sauki in ka ga mutum ya dane to shi ya dama kansa kawai Allah ya taimake mu thumma a'la jasadi sannan mafi saman jikinsa ko da ke kafin mu wuce wannan duk mutumin da ya dauka cewa wankan juma'a farilla ne yayin wankan juma'a to ba sai ya nuna ba zai yi zuwa sallar juma'a duk wanda ya ɗauka cewa wankan shiga musulunci farilla ne to idan wanda yake ba musulmi mai yanzu zai shiga musulunci aka sake je ya yi wanka to ko da bai alwala ba yana iya zuwa ya zo ya bi liman Allah, ba sai ya yi alwala ba in daga baya an koya masa sake alwala ina ba ta kuna bina na kuma ala da kadi ne sannan musahabi ne mutum ya fara wanke saman jikinsa lokacin da ya zo wankan farilla daga sama za ka fara da ko da yake anan ya ambaci wa taflisu gasl ra'si da wanke kai sau uku wannan shi hukuncin da daban kawai mutumin da ya zo ya wanke hannu ya kudu taniya zai yi wanka sannan sai wanke hannayensa zuwa wuyan hannu sannan sai ya wanke kazantar gaba daya to ana son ya wanke kansa sau uku idan gashi yana da yawa ya san sassa ya tsafta ciki kamar mata kenan to malamai suna maganganu cewa mace ba dole ne ta warware kifanta a lokacin wankan janaba ba sun ba tana ke faruwa a kowace amma suka ce wajen wankan al'ada dole ne ta warware kitsanta domin so ba saboda normally mata sukan yi al'ada ne a cikin wata guda sau daya ba kuma a ce mace ma ta yi wata guda ba ta warware kitsanta ba har ta shiga wata ne biyu ba ta warware kitsanta ba to ai kanta zai yi duka idan ta zo wankan wankan janaba ko kuma wankan balilla ya za ta yi sai dai kawai ta yi ruwa sai ta bubbuga shi kamar yadda matan da suke yi a sun kansu ba zai yi ba idan tana da manyan manyan kitso sai dai ta ta tsoma ya a cike a cikin ruwa ko kuma ta ɗibi ruwa din sai ta sa sai ta sa yatsanta a cikin gashi sai ta taɓo kanta sai ta girgiza yadda ruwan zai shiga to kaga wannan idan aka kwana biyu ba ta yi tsifa ba to kanta zai yi kowa za suka ce sosin hadisai abinda suka nuna shi ne idan mace za ta yi wankan janaba ba sai ta warware kifanta ba idan ka sa ruwa ta bubbuga shi ta kirgar da shi ko ta jijjiga shi ya shirya suke amma kuma wajen wankan al'ada to dole sai ta warware kisa wannan shine ingantaccen wanka kuma shine yafi inganci ga lafiyarta da ka ko da yake na ga waɗansu aqwal na waɗansu malamai kamar yadda mai kama mulmin na ya kawo na al'azari rahimahullahu ta'ala shi ya ambaci cewa shi a fahimtarsa idan aka tara to hadisan bambancin da aka gwada a cikin hadisin wankan mace na janaba ko wankan mace da jinin biki yake bambanci ka dabi inda har ruwa ya taɓa kanta ko yawan gashin ta inda ta ji gashi ruwa ya taɓa kai to ba sai ta kunce ka ba sai dai dama a rayuwar ke dole ne karshe za ka kunce ke zote don kaman kai ne kana da gashi da yawa kullum ruwa yana shiga iska baya shiga to za ka samu gangaro za ka samu dandoro bakar ka to balle mace kuma wanda yake tafi da gashi ko da yake matan da ne suke da gashi mabiya yawa sai yanzu duk karan kansu a gwagwe yake da dama daga cikin su wala Allah ko kwanin duk da abincin da ake ci ne ko menene kwarai kuwa don saboda mata Allah tabaraka ta'ala da man yayi su da gashi ne maza su ne idan gashi ya mutu yawa yake bukatar su yake aw man yuna shabu fil hayya wa huwa fil khitami ghayr mubin Allah ya ji mu saboda haka idan mutum ya zo zai fara wanka hafi ne lokacin da yake wankewa ya wanke saman jikinsa amma kafin nan zai wanke kansa sau uku sannan sai ya fara daga saman jikin ka wanke kansa sau uku to shi kenan sai ka zo kuma ka wanke daga kai sun zuwa kafada sai ka sauke kasa to har ila yau kuma mustahabi ne ta kadimu cikin jasadihi al-ayman mutum ya gabatar da bangaren da jikinsa na dama bangaren dama ke so a fara wankewa saboda haka annabi yake yi kuma na na aisha Allah ya kara ya gare ita ta ruwaito hadisin da take cewa yujibu hutayyam lalle damantawa tana bada sha'awa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana yujibu hutayam fi tanaqulihi fi tarajjulihi wa tanaqulihi wa fi tahulihi kullihi saboda haka manzo Allah ke abin nan din abu yi abu da dama da yana baki ki sha'awa shi sa a kusan aikin sa abin da yake kenan hatta wajen wankan jaraba ko wankan farilla to manzo Allah ya kan fara wanke sakin cikin sa ne da dama Ya za ka fara da kafada ka sauka kasa sai ka sake ko kafadan abu sai ka sauka fara mutahabbi wata kalilin ma iyalin ada ana son karancin ruwa a bisa ga uba ba a son aiki fararen ruwa rinka ji sha sha to ban yana sha din nan mabiya yawa yana zuba da kafa yasa ba a kan farara ruwa in ka dauki buta ɗaya ma ya ishe ka kai wanka sai dai idan jikinka akwai datti in akwai datti ko a jikinka to akwai ruwan da zai wanke datti akwai kuma ruwan da za ka yi wankan farilla da shi to waɗannan abubuwan da muka ambace su dukan su ne shi yasa da mutum zai zo ya samu baho ya tara ruwa a ciki ya shiga ko ya samu ruwan da yake gudu ya shiga ya nitsa a ciki lum. da kudur saniyar cewa zai yi wankan janaba idan ya fita ya karkade jikinsa malamai suka ce wankan janaba ta yi amma in kun duba za ku ga babu ya sa a can suka yi maganar cewa cuccudawa zuwa fahimtar su ba dole bane da jiki da ruwa ya ina ba ta gani wallahu alam wa man nafiya lum'atin duk wanda ya manta lum'a aw udwan min gutihi ko ta gaba a lokacin wanka Ba da ila kafihi ila tabakkuri lokacin da ya tuna to yi maza maza ya je wanke inda bai wanke nan ba a lokacin da ya tuna maza maza shine badara maza maza wancan sunan gari babu ja wannan ba jara ba jara shi ne maza maza amma sunan wancan gari menene sunan gari ok shi din ma haka ne ko da ko larabci ne daga larabci suka dauko ku eh ok to amma kalmar larabci ai kamar da kalmar larabci ba jara shine mutum ya yi gaggawa ya aikata abu saboda haka ka zo kayan wanka ka manta wani wuri ruwa zai taba ba da lokacin da ka tuna ka yi maza maza ka wanke wannan wuri min gasli ne ba da ila gasli ne ne da tabakkuri ne ba fara barika ko da bayan wata guda ne to sai dai kuma abin da yake abin mamaki shine malai yake wa adama sallallahu alaihi wasallam ka yi wanka da wata guda sai ka tuna a shi wankan nan baka sani ko ina da ruwa ba sai yake maza maza ka je ka sake wanka kuma duk sallolin da kai na wata guda dole ka biya saboda me eh saboda luma da sabai akwai dandaci shi yasa a kan malamai suke jaddadawa wal kuma gane jiki da ruwa duk mutumin da zai wankan farilla ya tabbatar ya zama jikinsa da ruwa kamar yadda muka yi bayanin hukunci a cikin a cikin alwala cewa dole ne a wanke ko ina saboda annabi ya an ga wani yayi alwala akwai wani fari-fari da bai wanke ba Yake ka koma ka je ka sake alwala ka sake sallah to da wannan ne ake gina hukunci Allah ya kyauta wa ina karahu idan ya jinkirta ba da ya tuna sai ya ce zan bari sai an jima kamar da zalin yanzu sai ya tuna sai ce to bari mu bari sai da hantsi kawai in zan yi wanka sai ce to wannan ba fala butlu wankansa ya baci gaba ɗaya wankansa ya baci. to shi ma hukuncinsa da ya da wancan sai dai bambancin da ake samu ya manta bai wanke kafa ba to lokacin da ya tuna sai ya maza maza ya je ya wanke kafa sai ya sake mai mai sallah amma da ya tuna bai yi maza maza ya je ba da wankan ya bace, idan ya je bayan gida zai sake wankan ne ka sabga ba sai sannan kuma ya sake nan ne ka salloli Allah ya kyauta shi yasa ba a son sakaci wajen aikin addini duk abin da aka faɗa ka ce ga yadda za ka yi to ka za ka yi yadda aka ce don kar ka faɗa cikin rikici fa in kana da yi amma idan inda ya kwanta din a cikin gabuban alwala ne wa qala fa udatul do sai kuma ya yazo ya alwala a za a kuyayi akwai mutane da za su fito daga wanka sai kuma su tsuguna su yi alwala to irin wannan da ka zo kafa sai ka manta sai kuma ka zo kai alwala immediately bayan ka yi wanka to wannan wankewa da kai na alwala ya wadatar maka ka samu ka kubuta duk da kasancewa alwalan ba dole bane kamar yadda muka yi bayani a cikin baya wannan shine tsarin bayani na malam sai fasali na karshe wanda za mu karanta yanzu shine faslu la yahillu lil junubi dukhul al masjid yake duk mai janaba bai halatta ya shiga masallaci ba wala qira'atu alquran bai halatta ya karanta alqurani ba illa ayatan wa nahwaha sai dai kamar aya da makamancinta litta'awudi don neman tsari wa nahwi kaman kul huwa falaki da nasi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan mutum zai iya karantawa ko da akwai janaba a cikinka to anan ya kawo mana ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi mutumin da yake da janaba a jikinsa ba zai shiga masallaci ba mutumin da yake da janaba a jikinsa ba zai karanta alqur'ani ba to kaga ma ba zai dauki alqur'ani ba tun a can baya ya ce mutumin da baya da alwala ba zai dauki alqur'ani ba shi yasa anan yake to wanda baya da janaba kuma ba zai karanta alqur'ani ba to amma akwai maganganun malamai abinda malamai suka yi ittifaki shine tun mutumin da yake da janaba ba zai sallah ba sai yayi wanka ko sai yayi kemma sai dai idan akwai ruwa amma duk mutumin da yake da janaba a jikinsa suka ce wannan zai iya shiga masallaci sai dai ba zai zauna ya daɗe ba to amma abin da ya kulle kan malaman shine kun san a zamanin annabi akwai wanda ake kira su ahlus sufa tunda manzo Allah ya gina masallacin a yamma sai ya rumfa to rumfan nan da yayi akwai kamarin sahabbai da wanda ba su da gida a Madina anan suke kasuwa. su suna jiran duran da za ka fi jihadi ne fita su bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah shi da kanta yana zuwa ya zo ya zauna a cikin su akwai lokacin da wasu manyan mutane ma da suka zo da suka ce waɗannan talakawan fa masu zaman kashe wanda sun zauna a masallaci kawai suna ta fata lokacin su ya kamata ka kore su Allah ta baka ta Allah yake kul idan ka kore su to kai ma za ka rasa ina ba ka zauna waɗannan ahadu sufa sukan yi ba kuma su zauna cikin masallaci ma su kwana cikin abin da ya kulle kan malamai kenan yasa suka ce to inda har waɗancan sahabbai za su yi jaraba su kwana a cikin masallaci ko su zauna a cikin masallaci kuma maza Allah ya sani bai magana kai ba wannan ya gwada cewa bai jaraba zai iya zama masallaci idan lalura ta kama haka kuma ayan da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tastaqimu wannan ba wai yana magana cewa mai janaba kada ya zauna a masallaci ba ya ji abubuwan da kai imani kada ku kuskura ku kusanci sallah kuna masu maye a lokacin ba haramta shan giya ba ba haramta shan giya ba kun san al'amarin giya hukunce hukunce ɗaya bayan ɗaya ne haka yanzu kafin da sarki Allah Ta tabaraka Ta'ala ya haramta giya gaba daya akwai lokacin da sahabbai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da giya ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفيهما suna tambayar da giya da caca Allah ta'ala ya ce akwai amfani a ciki sannan akwai cutar ba da dai cutarwan ya fi yawa amma Allah bai haramta ba wata rana da wani ya zo sallah ya karanta kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma a'budtum wala antum abiduna ma a'bud sai ya kuskure maimakon ya karanta ka ce musu ka ce musu ya kuka kafirai ni ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba kuma ba za ku bautawa abin da kuke bautawa ba saboda ya yi giya kuma giyar ba ta sake shi ba sai ya ce ka ce ya kuka kafirai zan bautawa abin da kuke bautawa kuma za ku bautawa abin da kuke bautawa kaga rudu ne wannan da dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ke ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku kuskura ku kusanci sallah kuna masu maye ko ku kusanci masallaci kuna masu maye hatta ta ana kuma ta kulon sai idan wannan giya ko mayen ya sake ku kusan abin da kuke mana to sai yayi adabi ya ce wala junuban ko idan kuna masu janaba illa amiri sabili sai dai masu tsallake hanya hatta ta tafilo har sai kun yi wanka to shi ne aka ce masallaci ake nufi a cikin wannan yanki ko kuwa ana nufin sallah ce malamai suka ce ittifaqan abin da ake nufi sallah duk mutumin da yake akwai janaba a jikinsa babu yadda za a yi sallah sai yayi wanka idan bai samu ruwan wanka ba sai yayi taimama sai dai idan ya rasa inda zai taimama yana lilo a sararin samaniya kuma da janaba a jikinsa kwarai to zai yi sallah haka da zuciyarsa kina ba ta an gane to shi yasa suka ce wala juruban ai la taqrabu salata kada ku ku kuskura ku kusanci sallah ba ya ana nufin masallaci ba wa antum julu alhali kuna masu janaba illa abiri sabiyin ainihin ka abiri na ne abiri na sabiyin ne to saboda adabin da aka yi ke ka gafi nonon din wanda yake nonon din na jama'a ne illa abiri sabiyin Allah sai kunya wanka su ina fatan mun fahimta saboda haka a takaice da karanta alqur'ani da karanta alqur'ani da zama a masallaci wannan malamai sun yi magana cewa mutum yana da janaba in da zura ta kama yana iya karanta alqur'ani ko ya zauna a masallaci yanzu kana hadda kowace rana kana karanta hijjinka kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya kasance ko da janaba ya karanta hijjinka ko da janaba ya karanta wuri dinsa an san wuri ko menene wuridi ko menene ne bayan Allah ko na abu cikin zai zaki tarbi ina ta ma ina ta fama shi ne wuridi shi ne wuridi in kake yi na tambayi ka hujja menene ne ai ba da dabara ne za a faɗa ba da gaske ne wuridi ko hizbi wato magabata na da sun saba kowane dare akwai abin da suke yankewa cikin alkur'ani suke yi akwai yawan rahohin da suke yi ya kamata a fahimci wannan inda aka samu wuri ke kowane dare za su yi sallah misali mutum ya ɗauka cewa kowane dare zai yi raka'a hudu da wuturi guda ɗaya raka'a biyar da tafiyar zai tafi to idan bacci ya danne su har gari ya waye ba su samu daman yi ba da hantsi suka yi ko kuma idan suka yi sallan azhar sai su yi sai sun yi wannan to saboda me saboda wato kamar biyan baki su suka dora wa kansu amma Allah bai dora su ba to balle kuma makarantar Qur'ani wanda suke kokarin koya ko suke kokarin hadda ko suka haddace tunda annabi ya ce da a'adu hadzal qur'an fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibli kam qalila saboda kan mutum ya haddace ya sai ya ta maimaitawa ba da wani lokaci duk da maimaita wallahi sai ka zo kana sallah kai ka karanta abin da ka saba karantawa kai a duniya ma baka san sanar ka karanta shi ba wallahi sai ka ji ka ga wata aya sai ka manta na gaba in wani ya tada sai kuma ya ruɗa wannan mu'jizar qur'ani ne to shi yasa kowane dare akwai abin da suke yankewa suke karantawa shi yasa za ga yi qur'ani hizbi tubi ko hizbi juzu'i sumuni rubu'i sumuni da sauran rayuwa wanda idan ka zo karatunka ka za ka yanka shi daidai gwargwado inda ka tsaya suke nan sai ka tsaya a wajen don ya zama maka alama amma da wannan hizbi da juzu'i da sumuni da nisbi da menene din nan ba fa an ce dole ne kai ka bi ba amma in kana son kai alga ka kiyaye to ka kiyaye waɗannan shi ne zai sauwake maka saboda haka ke sa malaman suka saba kowane dare suna yi idan ba su yi ba to za su biya wurin ba wai na saba yi na yin subhanallahi sau dubu da da dare ba samu daman yi ba shi ne wuri ne sallah ba shi ma yana cikin wurfi amma asalin wuri ne sallolin nafil filin da suke yi raka'a kaza da karatun alkur'ani da suke yi ayoyi ko kuma ne ko nufi ko juzu'i kala? wannan shine wurin ina fata mun fahimta to saboda haka Abdullahi dan Abba Allah ya kare ta da ya kasance ya yakan yi ainihin ko da janaba a cikin su yanzu yana karanta wuri dosa abin da yake nufi shine yana karanta Qur'ani da ya saba karantawa kowane dare saboda wata rana za ka tashi wata rana ba za ka tashi ba wata rana saboda gajiya wata rana saboda koshi ba za ka iya tashi ba wani kuwa to don haka yasa malamai suke da fahimta da dama daga cikin suna da fahimtar cewa karanta alkur'ani da bai jalaba wannan ko da sauke qur'anin zai yi duka in dai zai iya da jalaba a cikin wannan babu laifi amma kuma kaf abin nan kaba qur'ani shine abin da aka hana sai idan ya yi wanka ko idan ya yi taimama yasa suka ce mutumin da yake da janaba ba zai yi sallah ba sai ya yi wanka ko kuma ya yi taimama Da suka ce mutumin da yake da janaba ba zai dauki alkur'ani ba shi ma sai ya yi wanka ko sai ya yi taimama Allah ya ce mu amma mazhaban mai muktasarul asali shi ne idan mutum yana da janaba to ba maganan zama a masallaci ba maganan karatun alkur'ani balle ta ba alkur'ani kuma can baya ya riga ya mana maganan ta ba alkur'ani wannan hukunci kenan sai na gaba wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'i al-bari kace bai halatta ga wanda bai sa abin nan ba ya yi iko a cikin ruwa mai sanyi an ya ce zauje ta ko ya sadu da iyalinsa hatta yi yu'iddal ala sai yayi tanajin al'ala menene al'ala menene al'ala hita da kaya kayan dumama ruwa a wancan lokaci akwai murhu akwai itace akwai kwano da menene wanda zaka tafa yanzu kuma akwai me akwai hita akwai na sama akwai na kafa, akwai na huta akwai na ja eh wanda mutum zai sa ya yi amfani da shi to ga mazhaban mai ahalari shine in baka da ɗaya daga cikin waɗannan sannan akwai tsananin sanyi ba ko bai halarta ba ka sadu da kiyalinka sai ka yi tanadin abin da za ka yi wanka saboda idan janaba ta same ka za ka yi wanka illa an yi salima sai dai yi raki ya ce to sai dai in yayi mafarki ai ka zama mafarki ba farka bane mutum ya kwanta ya yi mafarki da ya tashi kawai sai ya gama ne ya san yayi ne ko bai san ko ko bai ko bai yi ba ko bai sani ba amma dai ya gama ni kusan daman fitan maniyi a cikin mafarki shi bai da alaka da ka ji daɗi ko baka ji ba ka sani ne ko baka sani ba in dai ka tashi ka ga maniyi wani ba zai zo ya ba maka maniyi ba maniyin ka ne ce to shi nan wannan falaki a rai babu laifi gare shi ba laifi gare shi ne eh? ya ce mutum da ya tashi sai ya mafarki abinda ya ke nufi da mutum ya tashi sai ya ga mafarki a jikinsa shi kuma da ya ki saduwa da iyalin ko saboda kada jaraba ta kama shi to da ya tashi sai ya ga alaman mafarki jaraba ta kama shi shi na sai ya sadu da iyalinsa da ya sadu da iyalinsa lokacin sallah idan ya yi sai ya yi sai ya ce mama ya zo masallaci ya sallah ne ce mama sai ya zo masallaci ya sallah an gane hukuncin amma malamai suka ce ai Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya sauki Allah ya sanya mana sauki don wannan hukunci din ya kulle kan mutane da yawa don abin da aka sani shine in kana da sha'awar kasuwa da ka kawai za ka sadu da ka lokacin da ka zo za ka yi wanka in lokacin sanyi ne ka samu ruwan zafi ka yi wanka in baka samu ruwan zafi ba sai ka yi mai sai ka yi mai nuna shi kira halawa magana ta kare wannan ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi abin da muka yi kuskure Allah ya gabata mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته